muna jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala muna godiya gare shi da ya bamu dama muka dawo cikin wannan shiri wato darasin mu na biyu cikin cikin karatu littafin tazayyinul waraqat idan ba manta ba darasin mu da ya gabata wato darasi na ɗaya kenan mun ke za mu yi bayani game da abin da ya shafi tarihin rubuci wannan littafi na tazayyinul waraqat a Sheikh Abdullahi ibn Fodi rahimahullah kuma mun fara wannan tarihin nasa lokaci muna halin nasa yau za mu ci gaba da game da tarihin wannan babban malami sanannin malami ƙwararren malami kamin mu cimma littafin nasa ta zayinul warakat idan ba manta ba mun tsaya inda muke bayani game da abin da ya shafi malaman a sheik abdullahi ibn fodiyo wanda mun kawo magana da ya faɗa kuma har mun kai ƙarshen abin da ya rubuta a cikin littafin nasa wato lokacin da yake bayani game da eh, tarihin nasa ko kuma inda ya karatu a cikin muqaddimarsa ta biya ut-ta'wili fi ma'ani tanzili Allah ji kansa da rahama idan ba a manta ba nan ne muka tsaya ƙarshe wannan bayanin nasa sai kuma yau za mu ɗora a inda muka aji a wancan satin ko kuma za mu ɗora a inda muka aji inda malanki inda nake cewa wa shuyukhul ladina akhadha al-ustad Abdullah ibn Fudiyo anhum al-ilma adaduhum kathir malaman da a sheikh abdullahi dan fodiyo ya samu ilimi a wajensu gaskiyar magana adadin su yana da yawa kuri da gaske la yusahalu bihi kama huwa wadihun ba adadi ne wanda ake ɗauka ba komai ba adadi ne mai ɗimbin yawa adadi ne wanda ke da yawan da ya kamata a ga girmansa fi zalika alkitab a wannan littafi kamar yadda wannan yake bayyane a wancan littafi na iba unusuhi wanda abdullahi gundi ya ambaci malaman da ya amfana da su fakar zakara fihi ma ya foko 20 aliman mimman akhadha anhum lalle abdullahi gundu cikin wannan littafi na iba nusuhi ya ambaci malaman da ya amfana da su bayan wa'annan da muka ambata tun daga babansa zuwa ga mahaifiyarsa zuwa ga kakansa zuwa ga shakikin nasa ya ci gaba da ambato malaman da ya amfana da su yi karatu ta hannunsu wanda sun saura ma malami ishirin da ya amfana da su min bainil qaba'ili al-mawjuda fi watnihi al-azizi tsakanin ƙabilun da ke a wannan kasar dan tashi wanda yake rayuwa a cikinsa wannan ƙasar Hausa kenan tun daga kabila Fulani zuwa kabilar Gobir zuwa kabilar Zabarmawa zuwa sauran kabilun da ke rayuwa a wannan kasar kama zakara fi kitabihi alladhi nahnu bi saddihi kamar da ya ambaci haka a wannan littafi na tazayyinul warakat zamu cimma wannan gurin ya ambaci lalle ya amfana da malamai da dama a wannan a wannan kasar nan ta fa innahu istafada bi adadin kathiri min ulama ya fa'idantu da adadi mai dimbin yawa daga cikin malamai la yasafiu ihsa'uhum wanda hashi kansa yana cewa baya iya kidaddiye su ya tantance su ya gane adadin su saboda yawan su wa hamu zalika fi kalimatihi akan fahimci haka a kalimar sa da ya faɗa a cikin wani littafin nasa na tazyinul warakat ya ce wa kam alimin aw talibi ilmin afadani da dama akwai malamai akwai ɗaliban ilimi da suka fa'idantar da ni ba ɗaya ba wannan abdullahi gundu kenan ya kai ga ko da karatu ka zo a hannunsa matsayinka na ɗalibinsa to idan ya gani ka da wani ilimin da baya da to zai cewa ka karanta da shi wannan ilimi kuma idan kan karantar da shi to daga nan kuma ya zama malami a wannan gefe in ba hankali ba kuma sai hi kama sani wannan ilimin da kai ka koya masa to wannan baiwa ce wadda Allah mai girma da daukaka ya ba Abdullahi dan Fodio. Abdullahi Fodiyo fa hadha yadullu dilatan wadihatan anna al-ustad Abdullahi ibn Fodio rajulun mutawadi wannan yana nuna mana gaskiyar magana cewa lalle Abdullahi dan Fodio, lalle mutum ne mai tawadu'i don gashi ya akhudhu al-ilma ani ash-shaykh wa az wa talib yana karɓan ilimi daga malaminsa wannan shine eh, abin da generally kowa ya san da ɗalibi yakan karbi ilimi ga malaminsa to bayan wannan kuma saboda tawadu'insa waz zamil yakan karbi ilimi daga zamil wato abokin karatunsa wanda suke tsara ɗaya yakan ɗauki karatu a hannunsu kaga wannan tawadu'insa ne wannan wa talib ba ma wannan ba har ɗalibinsa da yake karatu a hannunsa shi ma yana karatu a hannunsa wani lokaci kamar yadda muka yi muku bayani ka zo kana karatun nawo a hannunsa to sai ya fahimci kila kana da ilmul mantiq wanda shi ko bai da shi a wannan lokacin ko kuma a yana da kana da bangare na ilmul mantiq wanda shi bai gano ba sai ka koya sai ka koya masa ko ka zo karatun fiqh a hannunsa sai ka kana da wani ilimi na hadisi wanda baya da sai ce ka koya masa wannan ilimi ko ko a kana da ilimi diraya amma sai ka kan ya ka zo karatun ilimin riwaya a hannunsa to sai ga kana da wani ilimi na diraya na hadisi to sai ya je kuma sai ce ka koya masa wannan duk tawazu'in sa ne kuma haka ya kamata malamai su zama haka ya kamata ɗaliban ilimi su zama baka zama mai ilimi sai ka ɗauka cewa kai baka da ilimin yanzu za ka nema to wannan lokacin za ka zama malami amma duk lokacin da ka ɗauka kai malami ne kana da ilimi saboda ka ba za ka iya amfana da abokanin karatunka ba ba za ka iya amfana da kai wani ma ba ma amfani malamansa ba amfani ba ma ɗalibansa ba ko kuma wa'anda yake abokanin karatunsa ba malaman sama da suka karantar da shi yanzu gwada tsawo yake da su har yana ganin cewa kamar ma ya wuce su sau daga bai iya durkusawa a je wajen su ya samu wani ilimi shi yasa kake ganin ilimin baya da wani albarka abdullahi gundu ba haka yake ba yakan nemi ilimi ga malamansa yakan nemi ilimi ga abokanin karatunsa yakan nemi ilimi ga ɗalibansa da yake koya ma ilimi wannan shi yasa ya zama wata aya a wannan kasar ya zama wata aya a ɓangaren ilimi dukkan wani ilimin da kasa ana koyarwa a zaure. dukkan ilimin da kasa ana koyarwa a addinance to abdullahi gundu ya sai da ya karanci wannan ilimin bayan ma ya zan yana karantar da wannan ilimin sai da ma ya yi rubutu littafansa da ya wallafa za ka same su dukkan ɓangarorin da aka sa ana karantawa a wannan ƙasar saboda iliminsa saboda kuma tawadu inda ya yi har ya cimma wannan matsayin ya Allah ka gafarta ma Abdullahi dan Hodiyo mimma kawwana saqafatahu wannan shi ne yasa ya samu saqafa wa saqala zihna ya wanke masa hankalinsa hatta faka a karanahu har ma ya wuce abokaninsa yi shuyukhahu ba ma abokaninsa ba har malamansa sai da ya cin musu ya wuce wannan haka duk malamin da ya haka ko duk ɗalibin da ya haka to haka zai samu in kai tawadu'i ka kwanta ma malamai ka je kana neman ilimi da bilhaƙi da tare da bin sharuɗa da ƙa'idodi da ladabi a wajen neman ilimin Allah zai baka ilimin da ya wuce ma malamanka da kake karatu a hannunsu shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin da ya inganta man tawaba lillahi rafa'ahu Allah duk mutumin da ya tawabi don Allah shi ko Allah zai daga darajarsa to haka take in kai tawabi ka kaskantar da kanka ka kama neman ilimi ga malamai ga dalibai ga wane ne sai Allah daga darajar ka kai ko walam yaktafi al-ustaz Abdullah ibn Fodiyo Abdullah ibn Fodiyo bai tsaya da wannan ba bai tsaya bi ulama'i watanihi malaman kasarsa kawai ba wa tullabihi da ɗalibansa fa bai tsaya nan kaɗai ba bal tatarraka ila alladhina ya'tuna ilaihim min kulli fajjin amir ya nemi ilimi har yanzu ya tsallaka bayan muta malaman da ke ƙasar nan da yake rayuwa tare da su ya tsallaka har malaman da ke tasowa ƙasa wa ƙasa domin su zo su fa'idantu ga hannun shi Abdullahi dan fudiyo ko su fa'idantu ga malaminsa shaƙeƙinsa a Sheikh Usman Ɗanfodiyo Fodiyo to nan ma in ya ga cikin ayarin akonin malamin da ke da wani ilimi wanda shi Abdullahi yake da kwaɗai a kansa wanda yake da bukata to sai je nemi ilimi a hannunsa ko ko malaman da ke zuwa ba ilimi ya kawo su nema a wajen Usman ɗan Fodiyo ba ko a wajensa a ziyara ce kawai suka kawo domin su zo su ga irin yadda Usman ɗan Fodiyo yake gudanar da daularsa yake gudanar da tafiye-tafiyensa yake gudanar da rayuwarsa ko kuma don alaka diplomasiya kawai da suke zuwa mutane daban-daban kasashe daban-daban garuruwa nesa suna zuwa ziyara a wannan daula domin ganin a shekwa su dan ɗanfodiyo to wayanda ke zuwa a wannan ziyarar da Abdullahi dan Gundu ya fahimci akwai wani malamin da ke da wani ilimi a tare da su to zai zo kuma ya laka masa ya laƙe masa ya ce sai ya kanta da shi wannan ilimin kuma ya koya masa yana koya masa kuma daga na Abdullahi Gundu ya zama malami a wannan fanni to wannan duka wata falala ce wanda Allah mai girma da ɗaukaka ya wa wannan bawan Allah a Sheikh Abdullahi Dan Hodiyo mutanen da ke tasowa min al-mashariqa wal maghariba cikin malaman gabacin duniya wato wanda ke tasowa daga kasashen Larabawa kenan wal maghariba ko wanda ke fitowa daga yamma irin su Morocco wa ila zalika tushiru kalimatuhu kuma akan haka ne kalimar ko kuma bayani Abdullahi Gundu yake iya nunawa domin ya fada yace inna shuyukhal ladina akhadtu anhumul ilma la asihimul ana malaman da ni karbi ilimi a hannunsu gaskiyar magana ba na iya kidaye su in gane adadinsu su al'ana walakin ha'ula'i isharata ila alladhina zakara hunaka yake amma wa'in da ya riga ya ambata su can inda yake bayani nan cikin idawul kiɗin, ya yake su ne mashahirun su ne shararrun. Kena ya ambace su mutum 21 kamar yadda muka ambata a can baya to bayan ya ambace su sai ce to malaman da ni karɓe ilimi a hannunsu malamai ne wa'anda ni kai na ban iya tunawa sun yi yawa kwarai da gaske amma nan guda ashirin da ni ambata nan to su ne mafi yawa ko kuma su ne shahararru yake bayan wannan wa kam talibin wa ilmin da dama nikan samu ni dalibi na ilimi a tana wanda ya zo mana mina sharki daga gaba ya zo mana daga gabacin mu kamar kasashen larabawa to fassafatu minhu sai in fa'idantu da shi ma la'usi fa'idar da bana iya kidaye ta a hali yanzu fa'ida mai dimbin yawa kenan da dama akan samu ɗalibi ya fito daga gabacin ƙasar nan kama a ce ya fito daga sudan ko ya fito daga masar ko daga jazair ko daga madina ko daga makka ko da sauran waɗannan ƙasashen na laraba ya zo a wannan ƙasar nan tamu sai kuma in je in samu ilimi ta hannunsa in fa'idantu fa'idar da yanzu ba na iya kidaye ma ita saboda ta yawa sosai da gaske haka kuma wa kam alimin aw talibi ilmin da dama akan samu ni malami ko ɗalibi wanda atana min al-gharbi wanda shi kuma ya zo muna daga yammacin mu kamar irin su Morocco shi ma da ya zo fastafattu minhu ma la uhsihi ni fa'idantu da shi fa'idar da yanzu bana iya kidaye ta saboda yawarsa to kaga yanzu yana da abinda ake cewa at-tahaddusu bi ni'matin shukr bi shukr ka faɗi ni'imar Allah da yi maka godiya ne ga Allah ka faɗi wani ya fa'idantar da kai ka faɗi cewa ya amfanar da kai ko ya amfanar da al'umma wannan godiya ce kuma abu ne wanda musulunci ya yi da shi yanzu abdullahi gundu ya fa'idantu da malamai da daban-daban wa'inda suka zo daga gabas da wa'inda suka zo daga yamma suka zo a wajensa kuma ya fa'idantu da zuwansu da suka zo anan to kaga ya sai ya faɗa to shi ne yake faɗa a rubuce cewa ya fa'idantu da wannan kaga yana godiya ga Allah yana godiya ga wayannan da ya fa'idantu da su wannan yana cikin abin da ya kamata to kaga a takaice wannan shine bayani game da abin da ya shafi neman ilimi na Abdullahi Gundu kuma mun ji irin yadda ya nemi ilimi tun daga a gida har zuwa ya fara fita a malaman da muke tare da su anan kuma daga nan har ma ya fita a yankin nan ma gaba daya har ma ya fita kasan nan gaba daya ya nemi ilimi a cikin gida ya nema a malaman kasa ya nema a malaman nahiya ya nema a malaman kasashen waje duka ya ilimi ya yi karatu a wayannan gurin wani yana cikin abin da ke ƙara ma mutum ilimi idan ka tsaya a guri ɗaya, malami ɗaya, ko a gari ɗaya, da wahala kazan kazan ni. amma idan zan kana neman ilimi a kowane bangare musamman yanzu da Allah ya ba mu malamai a kowace ƙasa bayan wa'annan malaman kuma rubuce rubucensu yana iso muna a kowane bangare bayanin su yana iso muna a kowane bangare saboda Allah ya ba mu internet ya ba mu computers ya ba mu wayoyi ya ba mu hanyoyin sadarwa dai zaka fa'idantu da malami yana Saudiya bai taba zuwa nan ba amma zaka fa'idantu da rubutunsa zaka fa'idantu da kuma lakcocinsa da yake yi wani yana Morocco wani yana Masar wani yana Sudan wani yana Aljazair wani yana Qatar wani yana sauran kasashen duniya da waɗanda ba kama taɓa zuwa wannan ƙasar ba amma ga karatunsa a cikin ɗakinka sai ka ɗauko ka fa'idantu wannan yana ƙara ma ilimi ka ji abin da malam wani ya faɗa ka ji abin da shi ma malawa ne ya fara to kaga ka karu ilimi amma da a ce malami guda kadai ne to kaga akwai matsala shi yasa idan matsala ta zo maimakon ka yi sauri yanke mata hukunci ka tsaya ka saurari bayanan malaman ko ni bangare domin na yiwa kai ka ji wani malami ya ce wannan abun matsala haramun ne ko wannan abun makaruhi ne to baka tsaya ka saurari sauran bayanan malaman ba to shi kenan sai ka yanke hukunci a hakan a ya kamata ka saurari bayanan malamai da hujjojinsu da hanyar su da sauraren hujjojinsu sannan zaka fitar da abun da addidi amma idan ka tsaya da ɗaya ɗaya ɗaya kawai to yana da wahala ka zama malami a wannan fanni to Abdullahi Gundu ya zama malami saboda bai tsaya da malami ɗaya ba ya fa'idantu da malamai na cikin gida da wa'inda an na waje wannan shi yasa ya zama irin yadda ya zama dinnan ya Allah ka ƙara ma Abdullahi Gundu rahama ya Allah ka yi masa rahama wannan shine kamun karshen bayani game da abin da ya shafi neman ilimi na Abdullahi Gundu. to sai kuma dauruhu fi da'watil islamiyya wa harakatul jihad ƙoƙarin da ya baza a wajen da'awa ta musulunci da kuma harakatul jihad menene wace hubbasa ce abdullahi gundu ya bayar wajen ganin cewa da'awar musulunci ta samu shiga lungu da sako a wannan ƙasa da ma afirka gabaɗaya wani hubbasa da ƙoƙari abdullahi gundu ya yi a wajen ganin cewa an kafa jihadi a wannan ƙasar an yi jihadi a wannan ƙasar domin tabbatar da daular musulunci a wannan yanki wani kokari a ciki yau tabaru a Sheikh Abdullah ibn Fodiyo min a'zami ansari a Sheikh Usman ibn Fodiyo sai nake faɗa a cikin wannan risala tawa cewa ana ɗaukar a Sheikh Abdullah ibn Fodiyo yana daga cikin manya-manya mataimaka ga Usman dan Fodiyo ana ɗaukar saka kuma haka hakan take babba mataimaki ne daga cikin mataimakan Usmanu dan Fodiyo fi a watan islamiyya a wajen yada wannan da'awa ta musulunci wa harakatul jihad da kuma tabbatar da harkatul jihad wato tabbatar da jihadi domin kafa daular musulunci a wannan yanki mimma adda ila qiyami daula al-islamiyya wanda wannan ta kai ga har an tsayar da daular musulunci a wannan yanki saboda wannan hubbasar da kokarin da Sheikh Usman ibn Fodiyo yayi da wayannan mataimakan nasa daga cikin su jagora gaba gaba shine Abdullahi dan Fodiyo fil garbil aka tsayar da wannan daula a wannan yammacin Afirka faƙar kana min a hafi hawati li sheikh usman ibn fudiyu ya kasance shi abdullahi dan fudiyu yana cikin yan gaban goshin a sheikh usman dan fudiyu yance a hassu to watun akwai a hassu akwai alhasu alhas wa'inda suke yan gaban goshi yance a hasu to wanda ya fi zama kusan yan gaban goshi cikin alhasu ake samun alhasu yanzu kamar a ce gwamna yana da yan majalisa wanda suka kunshi kwamishinoninsa suka shafi wasu sauran 'yan siyasan da ƴan gaban gaba a gare shi wa'inda kila yana yiwa su ma sun kai ruwa suka yi tsaki a wajen gani ya samu wannan kujera ta gwamna to kaga za su zama masu 'yan majalisa duk abin da yake siya nemi shawarar su to cikin su kuma za a sake samun wasu wa'inda suka fi zama 'yan kusa gare shi kila ba mamaki cikin su ma a samu ne wanda ake ce makafi gwamna ba mamaki cikin su haka bangaren shugaban kasa haka siya mana local government haka malami shi ma kansa a ɗalibansa akan same shi da ɗalibai da yawa cikin ɗaliban za a samu wasu waɗanda ɗan kusa kusa gare shi to wannan shine abin da ya faru ga Usman dan Fodiyo yana da ɗalibai yana da ɗan kusa gare shi ɗan majalisarsa to cikin ɗan majalisar wa'anda yake jiji da su to Abdullahi Gundu yana gaba gaba kamar yanzu a ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da sabai sabai duk ɗan gaban goshin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana da almuhajiruna yan gaban gaban goshin manzo Allah ne yana da al-ansar yan gaban gaban goshin manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma idan aka zo cikin su za a ce to dukkan su babu wa'anda suka kai al-khulafa'ur rashidun wato wa'annan khalifofi manzo Allah guda hudu din nan Abubakar da Umar da Usman da Ali to kaga babu wanda ya kai su cikin sabon duka ba wanda ya kai wa'annan to cikin hudu din nan kuma yanzu in ka zo kana son ka fidda wani kuma wanda a koli kolin kuma sai ka sai ka ce Abubakar dole sai ka fidda abubakar shine gaba gaban su duka to kaga kenan haka dukkan kowace majalisa za a sa za a samu wanda khasun wanda a khasun sannan a samu al-akhasu al-akhasu shine kolin kolin to abdullahi gombe yana cikin haka ga usman dan fodiyo shi ya kolin kolin kan majalisar sa abdullahi gondu kenan Allah ji kansa da rahama fakar kana min akhasil khawasi li shaykh usman ibn fodiyo fa bashar al-jihada wannan yasa sai rungumi jihadi bi kulli mumtalakatihi duk abin da duk abin da ya mallaka ya amfani da duk abin da ya mallaka na ilimi min mali na dukiya wa nafsin da rayuwa wa kalamin da kalaminsa wa ilmin da iliminsa wa kullu nafisin dukkan wani abin da yake mai kima ne ya yi amfani da shi a ganin cewa an jihadi a wannan ƙasa kuma an kafa daular musulunci a wannan ƙasar duk wa'annan ya yi amfani da su ya sa dukiyarsa ya sa rayuwarsa ya sa kalaminsa ya sa ilimin da Allah mai girma da ɗaukaka ya bashi haka kuma ya sa dukkan wani abin da yake da kima a wajensa to ya yi amfani da shi a wajen kafa wannan daula ta musulunci kuma bi imanin sadiqin da imani na gaskiya waya yaqinin khalisin da yaqini tatacce wato ya yi shi kai tsaye ba munahuci zuciya guda a wajen ganin cewa shi manuwarsa a kafa daular musulunci saboda mi saboda imaninsa saboda yardarsa da Allah saboda yardarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda imaninsa da yi da Sheikh Usman ibn fudiyu. to wannan ya sa ya zama ya ba da rayuwarsa ya bar duk abin da ya mallaka saboda wannan imanin da yaqinin da yake da shi wa qalbin sabit yana da zuciya tabbatatta duk da kufuri yayi kokarin an tsaya an yakin kafirci wal bid'a shaytaniyya aka yi yakin bidiyoyi domin yakin su da suka yi a wannan ƙasa ɓangare guda biyu ne akwai kahirai zalla wayanda ba su da addini shehu usman dan fodiyo ya yaƙe su akwai wayanda suke su kuma musulmai ne amma ɗan bidi'a ne masu ƙoƙarin kafa bidi'a ne masu faɗa cewa sai an raya bidi'a ne masu ƙoƙarin cewa sai sun tabbatar da bidi'a a wannan ƙasar ne wayanda bidiyoyin su bidiyoyi ne masu muni abdullahi gondo da shehu usman dan fodiyo da majalisar gaba ɗaya sun yi ƙoƙarin sun yaƙe su domin tabbatar da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin tabbatar da tauhidi a wannan kasar wannan duka abin da suka yi kenan yake ce ina nake cewa fakar kana awwalu man baya a shaqiqahu ya kasance shine na farko wanda ya wa shaqiqin sa a domin wannan jihadi a Sheikh Usman ibn Fodiyo kenan ala sam'i wa ta'a ya masa wannan cewa zai bi shi zai masa da'a duk abin da Abdullahi Gundu aka bashi umarni kenan Sheikh Usman Ahmadu ya bashi umarni to zai yi masa da'a wannan kuma dukkan daular da aka kafa sai da haka shugaba idan ana masa da'a sannan yake samun damar kafa daular idan ya zama shugaba ba a masa da'a shugaba yana cewa a yi kaza a kiya shugaba ana fitowa a zazzage shi shugaba ana cin mutuncinsa shugaba bai da damar ya ce a yi a yi. bai da damar ya ce a bari a bari to ba shugaba ne ba kuma ba ba a cin nasara a hakan saboda idan ana so a ci nasara dole a samu shugaba kuma idan aka samu shugaban nan kuma a masa biyayya wannan shi ne ke sa al'umma suke nasara amma duk lokacin da suke saba mu shugabannin su to yana da wahala su cimma nasara to wannan shi yasa Abdullahi Gundu yana ɗaya daga cikin wa'inda suka fara wa babban shakikin nasa Wasu Usman dan Fodiyo mubaya kuma wannan mubaya cewa sun masa mubaya sun masa sun mika wuya yayi saranda cewa zai saurari duk abin da ya bashi umarni kuma zai yi masa biyayya a kowane umarnin da ya bashi fil jihadi cewa a wajen jihadi li la kalimati la kuma wannan jihadin za a yi shi ne domin daga kalimar Allah A ta'uhidi was sunna tabbatar da tauhidi tabbatar da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabawiyya wa kad kana min mashahiri quwwadil juyush islamiyya saboda kasi ya zama yana daga cikin shahararrun komandodin sojojin musulunci fi kathiri min al-ma'arik a cikin hare-hare da yaƙe-yaƙe da dama da aka kai to Abdullahi Gondo shine jagora shine komanda da dama idan za a je yaƙi Shehu Usman Dan Fodiyo Abdullahi Gondo ke nadawa ya zan shine Commander general wanda ke zama shine wato jagora na sojoji gaba daya za a samu komandodi wa'inda ke jagorantar wannan kabila da wa'inda ke jagorantar wannan kungiya da wa'inda ke jagorantar wannan yan gari da wa'inda ke jagorantar wannan yan yanki akan same su da wa'inda ke jagoranta wannan nau'i da na mutane akan same su to amma wane ne shugaban wa'annan komandodin gaba daya to sai a san Abdullahi Gundu shine komandan komandodi kenan duk wani jihadin da za a yi mafi yawa za ka samu abdullahi gundu shine hakan akan naɗa wasu wani lokaci kuma ya zan cikin sojoji amma dai mafi yawa shine ke zama commander general wa tamma ala an-nasr al azim kuma ya samu nasara a gurare daban-daban da aka je a wajen yaki gurare daban-daban zamu ji su a cikin littafin nata tazyinul warakat wanda yake ambatawa a guraren da aka je yaki da garuruwan da aka je yaki da inda aka fafata da inda aka ci nasara da inda kuma aka ci nasara akan su sabatun su sabansa da abokaninsa inda aka nasara duka zai ambata Abdullahi Gundu rahimahullah domin wannan littafin da zamu karanta ta Zinul Warakat littafi ne tarihin kafa wannan daula ta musulunci fi yadid min al-mara'arik allati qada fiha junud al-muslimin dukkan mafi yawa a hare-haren da aka kai da yaƙe-yaƙen da aka yi to mafi yawa Abdullahi gudu shine ke jagoranta wannan yaƙin kuma an samu nasara a mafi yawa daga cikin su kama yabdu zalika wadihan fi diwanihi alladhina bisadadihi kamar da ke bayyana a wannan diwani nasa wannan littafi nasa ta dinul warakat da yarda Allah za mu ji shi walam yazal hadha dabuhu ma shaqiqihi wa shaykhihi wannan bai gushe ba haka sa take tare da malamin nasa shakikin nasa a wajen masa da'a da masa biyayya da wajen kokarin kafa daular musulunci ta hannunsa ila an tamma nasrul marju har aka cimma nasarar da ake fata a cimma alhamdulillah ala aide junudul muslimin ta hannun rundunoni da sojoji wa'annan na musulmai wa'anda suke sune ahli sunna sojojin Sheikh Usman dan Fodio ahli sunna ne sojojin da shi Usman Abdullahi Gundu ke jagoranta ahli sunna har suka samu nasara alhamdulillah aka kafa sunna a wannan kasar wa kamati daura al-islamiyya fil garb al-afriqiyya sai aka samu wannan daular musulunci ta samu kafuwa a wannan yammacin Afirka bi qiyadati a Sheikh Usman ibn Fodiyo ta jagorancin Sheikh Usman dan Fodiyo shaqiqin Abdullahi dan Fodiyo wa sha'at hadhihi ad wannan wa ashat hadhihi ad-dawla wannan daula tar rayu amin shekara 100 qabla dukhul al-injilizi al musamirin kamin yan mulkin mallaka su shigo sai da ta yi shekara ɗari ana gudanar da lissafi Allah da sunnan manzo Allah wannan daular tana kafi sai da ƴan mulkin mallaka suka zo suka tumbukar da wannan gwamnati ta musulunci fi biladi garbi afriqiya a wayannan garuruwa na afriqiya wa ma zalika illa natijatan ma qama bihi hadha al-fard wa amsalih ba komai yasa aka cimma wannan gagarumar nasarar ba illa kokarin da wannan kun mutane wannan malamin da ba kowa ke zama irinsa ba da kuma wasu waɗanda suka yi kamanceceniya da shi shi Abdullahi Gundu kokarin su ne yasa aka cimma wannan nasara faqad zakara muhammadu bello Ibn usman ibnu fodiyo lalle muhammadu bello dan usman dan fodiyo wato dan su abdullahi gundun domin dan yayansa duka ya ambata muna anna abahu lalle babansa a sheikh usman ibn fodiyo lamma qama bid da'wati islamiyya lokacin da ya tashi yana da'awar musulunci laqiya min ulama'i asrihi min al-jafa'i wal adhiya ya gamu da jifa'i ya gamu da cutarwa ta hannun malaman zamaninsa dama duk mutumin ne tashi yana kira zuwa ga addinin musulunci sai ya samu kalubale daga malaman da yake rayuwa tare da su domin wani malami yana ganin cewa don me zaka zama haka don me zaka yi kaza don shi fa bai iya yi amma kai da kake iya yi kuma sai ya ce don me zaka yi to wannan yana cikin bala'in da ake fuskanta ta malamai kamar yadda mafi yawan mutane suna da irin wannan ɗabi'a kyamar wani ya zan wani abu hasada kenan to abdullahi gundu da shi da yayan nasa a shekwa usman ibn fodiyo sun gamu da irin wa'annan malaman masu kutun gwila ga da'awar nan tasu masu cutata musu masu kokarin ganin cewa sun hana musu wannan da'awar ko sun cutata musu domin da'awar ta tsaya wannan duka sun haƙuri da wannan kuma sun ci gaba da aikinsu domin sun san Allah ne ya sa su kuma Allah ne ya sa su zai ba su nasara kuma alhamdulillah Allah cika musu alƙawali kuma sun cimma wannan nasarar da suke fata su cimma alhamdulillah yake cewa mallahu yusi fa ayyadahu Allah wa nasarahu bi ta'ifati min ulama amma a hakan Allah ya taimake shi Allah ya bashi wasu eh, zakakuran malamai wa'inda suka shiryayyu ne mabiyan sunnan manzo Allah suka zo suka kama masa aka kama da'awar sunnan aka kama jihadi har aka kafa sunnan manzo Allah a wannan kasar fa Abdullahi ibn Fodiyo ya taqaddamuhum fi zalika to Abdullahi dan fudiyo. to shine jagoran su idan kana son ka samu cikakken wannan bayani ka je ka dauki littafin a Sheikh ah, Amirul Mu'minin Muhammadu Bello dan shi Usman dan Fodiyo ya wannan bayani a cikin littafin sa Infaqul Maisun fi tarikh bilad Tukrar zaka ga wannan bayanin cikakke wanda ah, wannan Amirul Mu'minin sarkin musulmi Muhammadu Bello ya rubuta kuma yayi bayani a kansa fatar mu Allah subhanahu wataala ya gafarta ma wa'annan zakakuran malamai ya bayi musu rahama ya haɗa mu da su a aljanna su Allah ya kare muna su ya kare na ƙasar mu ya kare na yankin mu ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasar gaba ya taimake mu ya taimaki malaman mu da iyayen mu da shugabannin mu jagororin mu Allah ka ɗora su bisa ga abin da zai amfane su zai amfane mu zai amfani wannan al'umma gaba a biyo mu wani sati darasin mu na uku za mu ɗora inda muka aji wasu bihanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك